sannan mu ci gaba da karatunmu insha Allah wannan ce yana son ƙarin bayani akan wannan ayar qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa kayfa ta'malun wannan ayar ta suratul a'raf da take bayani akan kisar annabi Musa cewa bani isra'il mutanensa banu isra'il sun ce uzina min qabli an ta'tiyana wato mun kasance a cikin azaba da cutarwa daga mutanen fir'auna min qabli an ta'tiyana tun kafin ka zo mana ishara ga abinda wato bautar da bani isra'il da fir'auna da mutanensa suka yi tun kafin zuwan annabi isa da karkashe da karkashe mazajensu yaransu maza da suke yi da kuma su kyala mata su rayu saboda suna jin tsoron an ce musu cewa mulkin fir'auna zai gushe a hannun wani yaro daga cikin yaran bani isra'il saboda haka sai yake kashe yaransu to wannan ita ce a shine na min qabli an tatiyana wa min ba'di ma ji'tana da kuma ma bayan ka zo mana wato an mun kasance a cikin azabar suna ce ma wato kamar su suna ce ma annabi musa ne cewa ai zuwan naka ba mu ga wani canji ba kafin ka zo muna cikin azaba bayan ka zo ma azabar ba sauƙi ta mana ba shine annabi musa ya ce ƙala sa rabbukum muna ƙauna ubangijinku an yi hulika duwakun ya halakar da maƙiyanku wa ya fil ard ya mallaka muku ƙasa ya mai da ku ne masu mallakar ƙasa masu mulki ya danka ragaman mulki a hannunku fayan zura kaifa amalo sai ya duba ya ga ku yaya za ku yi wani irin aiki za ku yi wannan shine ma'anar wannan ayar kuma abin da ya faru din kenan Allah ya halakar da fir'auna ya makana ya gadar da su dukiyoyin ya gadar da bani isra'il dukiyoyinsu duk domin mai domin ya jaraba su ya musu ni'imomi daban-daban domin ya jaraba su kuma aka yi jarabawar suka faɗi koyaushe suka ga abin da yake zai raba su da Allah sai su gaggawa ya zuwa gare shi da suka ga dan maraki suka koma bautar dan maraki to wannan ya ce wannan ayar da aka fassara cikin Ali Imran aya ta ɗari da sha bakwai ya kamata a ja kunnan musulmi masu kamfanoni da suke da suke da suke ɗaukan sakatarorinsu a ofis mata waɗanda ba musulmi ba da su daina saboda wallahi a yanzu cikin kashi ɗari kashi ɗari na masu kamfanoni kashi saba'in sakatarorinsu kirista ne wannan yana akwai tafsil ba za a yi itlaƙi haka ba ba za a yi itlaƙi haka ba wato koyaushe idan ya zamanto cewar wannan ayar ta nuna dai cewa kada ka ɗauki wani wanda yake ba musulmi ba kuma wanda yake an sifanta sifofin nan nasa na bayyana adawa ga musulmi da musulunci da farin ciki akan dukkan wani tasgaro da zai samu musulmi to kai kada ka ɗauke shi na jiki kada ka ɗauke shi wanda za ka amince masa ka rinka hangar da shi asiranka to akwai wanda yake ba musulmi ba ne amma kuma baya kullatar musulmi da sharri baya kullatar musulmi baya gaba da musulunci baya gaba da musulmi to shi wannan shi ma idan akwai musulmi kada ka ɗauke shi amma idan babu musulmi wanda zai irin wannan aikin nasa in babu musulmi wanda zai irin wannan aikin nasa to sai ka ɗauke shi ta fuskar larura kafin ya zamanto kan cewar ka samu wani wanda zai yi kamar yadda su abu musal al-ashari suka yi abu musal al-ashari ya ɗauki masu aiki ya ɗauki sakatarori waɗanda suke ba musulmi ba sai na umar daga baya ya nuna masa kada ya haka kada ya haka ya samu musulmi waɗanda za su yi wannan saboda haka ya kawar da su ya kawo musulmi to amma wanda yake mai bayyana adawa ga musulunci ne makiyin addini shi kan kada ka yadda wata mu'amala ta haɗa ku wadda yake za ka amince masa ko ka rinka hangar da shi ga sirrinka kamar wanda wannan aya ta nuna to haka zalika ɗin su masu kamfanoni ya kamata su duba da wannan musamman ma yanzu wani irin abu ne wanda yake wanda ba musulmi yake yi ba musulmi ba zai iya ba duk za ka samu in ballantana ma wani aiki na sakatare sha'anin harkar kwamfuta ɗin nan yanzu na an buɗe wuraren kwamfuta ɗin dama dai takamaka dai a sakatare zai iya amfani da kwamfuta to duk musulmi suna yi saboda haka a wannan ya cancanta ɗin lallai wato musulmi a wato su duba da su yi tsokaci ga darasin da ke cikin wannan ayar su yi tsokaci ga darasin da ke cikin wannan ayar wato har waɗansu ma za ka ji don wato rashin fahimtar addini da kuma rashin kishi sai su rinka cewa ai gara ma ka ɗauki wanda ba musulmi ba bisa musulmi wannan abu mamaki hatta waɗansu kasashen wanda ba ma a nan ƙasar ba sai ga wai suna cewa ai wanda ba musulmi ba ya fi aiki musulmi ko in lokacin sallah ya yi zai ce a bashi dama ya je ya sallah in lokacin azumi ya yi ya ce ai azumi yake a rage masa sa'o'in aiki duk da yake wannan ba hujja bane azumi bai kamata ya zamanto hujja da za a rage sa'o'in aiki ba yakin badar a cikin azumi aka yi shi fatuhu makka a cikin azumi aka yi shi musulmi ba a san shi da kasala ba to mu ma akwai laifin namu akwai laifin namu mu musulmi abin ta ci sai ka ga mutum dan kana takama kai musulmi ne kuma wanda ya dauke ka aiki musulmi ne dan uwanka ne saboda haka ba za ka rike amana yanda ya cancanta ba amma wanda ku yake ganin shi ba na jiki ba ne shi ne zai zage dantsi dan sanin saboda yana so ya samu wato matsuguna yana so ya samu yardar wannan amma duk da haka duk kwazansa duk kwazansa ka samu wanda yake musulmi din ɗan uwanka ya fi maka bisa wanda yake mai kwazo ɗin wanda yake ba musulmi ba musamman ba za ka iya amince masa ba kan cewa randa ya samu dama ko kuma randa aka yi wani shiri akan musulmi to shi yana nan shi ma sojansu ne ta kanka zai fara ta kanka zai fara wannan ya ce idan ya yi sallar tarawi tare da liman har sai da aka har idar bayan ya koma gida ya yi barci sai ya tashi zai yi tahajjud to zai sake wuturi ne ko ko yaya zai yi eh idan mutum ya irin wannan abin da ya fi inganci shine kawai sai ya raka a biyu ba tare da ya sake wuturi ba wannan shine aka ruwaito daga fi'ilin sahabbai kamar sayyidina abubakar da sayyidina ali ibn abi talib da waɗansu daga cikin sahabbai kuma yana da tushe a cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yakan yi wuturi sai ya raka a biyu yana zaune ba tare da ya sake wuturin ba wanda ya nuna kan cewa da aka ce ku sanya sallar ku ta karshe a dare ta zamanto wuturi wato daidai gwargwadon ka kaskaita zuwa can karshen dare amma idan kai wuturi ɗin sannan ka sake samun daman kai nafila babu laifin ka ce ba sai ka sake wani wuturi ɗin ba dan kana so kai aiki da wancan hadisin na cewa kusan ya sallar ta karshe ta zamanto wuturi waɗansu suna cewa mutum in ya tashi sai ya raka a ɗaya ta cika masa wannan wuturin da ya na farkon dare tare da liman a tarawi sannan kuma sai ya ci gaba da nafilarsa sannan ya sake yin wani wuturin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrani fi laila ba a wuturi sau biyu a cikin dare to kaga wannan ba wuturi biyu ba har uku ma yayi dan haka abin da yafi karfi abin da yafi rinjaye shine wannan duk da yake ra'ayi na biyu din ma an ruwaito daga waɗansu sahabbai kamar sayyidina Umar ibn al-Khattab da Abdullahi dan Umar da an ruwaito suna yin haka to amma ra'ayin ra'ayi wato fuska ta farko da muka ambata tunda ta samu tushe daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin rinjayarwa wajen wajen wasu malamai wannan ya ce na ce ba a karanta alkur'ani a ruku ko sujada a bari na faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa a to kamar wannan addu'ar fa za a iya karantawa ko har ita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar a wannan addu'a ce ba tilawa bace tilawa aka hana kamar yadda kana cikin janaba zaka iya karanta fatiha ka karanta ayatul kursi in zaka yi bacci ka karanta fatiha kai makanka ruqiya ko kai ma wani ruqiya ga dai fatiha ai karatunta alkur'ani ne to amma ba tilawa kake ba tunda kana yi ne ta babin addu'a ya halatta to haka zalika wannan za ka iya karanta wannan addu'a a cikin sujada domin kana domin wannan ayar da ka kawo a babin addu'a ne ba a babin tilawa ba tilawa aka hana alal misali kai ruku'u ko kai sujada a ce maka ka karanta suratul ka karanta idza jaa ko ka karanta alam nashraha kana cikin sujada domin biyan bukata wannan shi aka haramta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma ka ja wata wani bangare na aya a matsayin addu'a na daga sigogin addu'a da suka zo a cikin alkur'ani wannan ba tilawa kake ba addu'a kake yi don haka wannan ya halatta wannan ya ce don allah ya halatta a gaya wa wanda ba sahabi ba wannan jumla radiyallahu anhu ya halatta ya halatta aitin da Allah ta'ala ya ce a wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhum bi ihsani radiyallahu anhum ma wato marigaya wanda suka riga kowa shiga addini na farko daga cikin muhajirai da al-ansar da waɗanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo kaga sai aka ce da waɗanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo duk wanda ya zamanto mutum ne na gari ya kasance akan tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan tafarkin sunna wal jama'a shine ma'ana ta kasancewa a tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam as-sunna tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wal jama'a akan abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke akai duk wanda yayi irin wannan to shi ma Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yadda da su wa radu anhu sun yadda da Allah saboda haka tunda kowa Allah ne da kansa yace ya yadda da su babu laifi kai masa addu'a kace radiyallahu anhu kace Shehu Uthmanu Shehu Uthman dan Fodiyo radiyallahu anhu Imamuna Malik radiyallahu anhu za ka iya faɗan hatta a wannan zamanin ma malami wanda ka gani Allah ne ka ce wane radiyallahu anhu amma kamar yadda abin nan malamanmu sukan faɗa daga cikin su hadda a sheikh abdulmuhsin al-abbad ɗaya daga cikin malamai da suke karantarwa a haram madina ya karantar da bukhari da muslim da nasa'i da abu dawud yanzu yana cikin ibn maja duk a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da tafsir ibn kathir a yana naji yana cewa amma abin da ya riga ya wato zamanto al'adar malamai shine su keɓance addu'a da radiyallahu anhu ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba sahabbai ba su yi musu addu'an neman rahama su ce rahimahullah sai su ce in an ce imamu malik sai su ce rahimahullah sa'id ibn al-musayyib rahimahullah Allah ya ji kansa to wannan kamar ladabi ne gare su kamar ladabi ne dan a keɓance sahabbai da wannan wato keɓantattar addu'a tare da cewa ya kamata wani su ma a masa ya kamata ya halatta wani su ma a masa don haka bai haramta ba ya halatta amma dai yana da kyau ka kiyaye wannan ladabi da malamai suka sanya cewa ka keɓance masahabbai da cewa radiyallahu anhu waɗanda ba sahabbai ba kuma sai kuma kai musu addu'a daga cikin dai addu'ar da ita ma ɗin Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar kan aiman musulmi shine kai musu addu'a da rahimahullah ko kuma ghafarallahu lah Allah ya gafarta masa kamar yadda Allah ta'ala ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina dhillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim aljama'a akwai bambanci tsakanin aljama'a da al'umma al'umma abinda ake nufi da al'umma nau'i biyu ne akwai ummatu da'awa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka umarce shi da ya kira su duk waɗanda suka yi duk waɗanda suka zo daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya nade ƙasa al'ummar da'awa ce wato ma'ana an wajabta musu su ji kiran annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su bi shi amma waɗanda suke kafin su su ba al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane domin ba aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin su ba akwai kuma al'ummar ijaba wato su ne waɗanda suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam su ne al'ummatul muhammadiyya al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda komai a kashi-kashi ne Allah ta'ala ya ce thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina sannan muka gadar da littafi ga waɗanda muka zaɓe su daga cikin bayinmu su ne al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga musulmi ne to duk wanda kaga musulmi ne komai lalacewarsa yana cikin waɗanda Allah ya zaɓa domin Allah ya ce ya gadar da littafi ga waɗanda ya zaɓa daga cikin bayinsa ya ce faminhum zalimun li nafsi a cikinsu akwai azzalimi mai cutar kansa mai saɓo mai bid'a bid'a da ba za ta fitar da shi daga cikin addini ba yana cikin al'umma wa minhum muqtasid akwai mai tsaka-tsaki wato ya yi in aka haɗa kuskuren nasa da daidan nasa sai a zo 50-50 daidai wa daida ba ya ba fallasa mm, ba yabo fallasa sannan wa minhum sabiqun bil khairat akwai kuma wanda yake ya riga ya riga kowa wajen aikata ayyukan alkhairi kashi uku ne dama haka suke akwai masu cutar kawo kansu sannan akwai wanda suke yan wato ba yabo ba fallasa sannan akwai kuma wanda suke sun shallake kowa amma duk al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to aljama'a wanda suke wanda suke akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya bar sahabbai akai su ake nufi da aljama'a shine a domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi al'umma wato yahudu da nasara wato yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya nasara sun kasu kashi saba'in da biyu al'umma ta za ta kasu kashi saba'in da uku duk kaga ya ce al'ummarsa dukkaninsu suna cikin wuta ma'ana suna cikin wuta ba wai za su dawoma a cikin wuta ba Allah zai musu azaba saboda sun karkace sai guda ɗaya su ne waɗanda suke wato sai ya kira su wahiyar jama'a a wata riwayar ita ce aljama'a a wata riwayar ya fassara da da cewa su wane ne su ya ce man kana alama ana alaihi ana wa ashabi wanda suka kasance akan abin da nake akai da ni da sahabbaina to waɗannan su ne asabiquna bil khairat su ne al amma waɗanda ya zamanto kan cewa kuskurensu ya fi daidansu yawa waɗannan su ne wanda suka cuci kawukansu to wannan suna ƙarƙashin mashi'ar Allah in Allah ya so ya yafe musu su shiga cikin aljanna da ceto ko kuma da yafewar Allah in kuma Allah ya so ya yi musu azaba gwargwadon laifinsu amma dai ba za su dawoma a cikin azabar Allah ba duk wanda yake dan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba zai dawoma cikin azabar Allah ba in dai ya mutu a cikin imani Allah ya sa mu cika da imani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون na'am Allah ta'ala ya ce idhamma ta'ifatani minkum an tafshala wannan ci gaba ne da bayanin kissar yakin Uhud kamar yadda muka fara a darasin mu na jiya cewa ayoyin nan da za su zo nan gaba duk bayanin wannan gagarumar a waƙi'a ce da ta faru a tarihin musulunci Allah ya ce idhamma ta'ifatani minkum ka tuna yayin da bangarori guda biyu daga cikin ku kun wato musulmi ne ba munafukai bane masu gaskiyar imani ne yayin da suka yi niya an tafshala su karaya su karaya su ji tsoro su masu koma baya kamar yadda abdullahi ibn ubay ya janye bangare daga cikin rundunar musulmi suka koma suka kyala annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi sai mutum 700 su fuskanci mutum 3000 to yayin da suka ga wannan sai su ma wannan bangare ne bangare biyu kungiya bangare biyu dinnan kungiya biyu daga cikin musulmi da ake nufi su ne banu salima daga cikin kabilar khazraj da banu haritha daga cikin kabilar aus dukkaninsu cikin al-ansar banu salima su ne wanda suke zaune a wajen kiblataini inda masallacin kiblataini yake yanzu banu haritha kuwa ban kiyaye a ina a wace unguwa suke ba da yake kowace kabila kowane gida suna da unguwa a madina to su su biyu din nan Allah ta'ala ya kira su ta'ifatani minkum ƙungiya biyu daga cikinku ku musulmi wato musulmi ne Allah ya musu shaida cewa suna cikin musulmi hmm? alhali kuwa kafirai ai munafukai ba sa cikin musulmi haka ba ba munafukai bane yahlifuna billahi innahum laminkum Wa hum minkum suna rantsewa da Allah innahum laminkum su wallahi suna cikinku. munafukai haka za su rinka rantsewa ga Allah suna cikin musulmi ai muna tare da ku Allah ya ce wa ma hum minkum su ba sa daga cikin ku to Allah ya yi shaida cewa waɗannan su ma musulmi ne ba munafukai bane sun yi niyyar su karaya yayin da suka ga kan cewar za a je a tafi yaƙi gashi kuma yawan musulmi ya ya ragu wallahu waliyuhuma amma Allah shine majibincinsu a cikin wannan akwai ishara ga cewa yana daga cikin jibintar Allah da yake yi ma muminai ya taimake su a wajen bauta ma Allah ya taimake su a wajen istiqama ya ƙarfafa su a wajen bin Allah tunda wannan abin da suka so su yi na karaya ai abu ne wanda yake daga cikin manya-manyan zunubai domin daga cikin manya-manyan zunubai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu as-sab'a al-mubiqat ku ji tsoron zunubai guda bakwai waɗanda suke halakar da mutane daga ciki sai ya ambaci wal firaru min az-zahab gudu daga fagen fama gudu daga wajen yaƙi ya daga cikin manyan zunubai da aka haɗa shi tare da sihiri tare da shirka tare da saba ma iyaye tare da kisan kai da gangan matsayinsu kenan shi yasa nema annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da sahabbai lafazin istighfar na cewa wanda ya ce astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh yace idan mutum kowane laifi mutum yayi ma Allah Yi ma Allah istighfari da wannan lafazi Allah zai yafe masa wa in farra min az ko da ya gudu daga wajen yaki ne wannan tasigar mubalaga ce cewa ko da girman zunubinsa ya kai ya zuwa ga gudu daga fagen fama to kaga abin da suka so su babban zunubi ne kabira ce daga cikin kaba'irul zunub daga cikin almubiqat masu halakar da mutane amma sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamila duk wanda ya yi niyyar aikata mummuna amma bai yi ba bai aikata mummunan ba sai a rubuta masa cikakken lada sai abinda suka so su yi aikata mummuna ne ba su yi ba sai Allah ya ba su lada shi yasa ne ma Allah ya ambace su ya musu kirarin yabo ya ce wallahu waliyuhuma Allah ne waliyinsu a cikin wannan akwai kwadaitarwa gare mu ya mu musulmi mu zamanto koyaushe Allah ya san mu a cikin waliyansa Allah ya san mu a cikin nasa a cikin masu jibintar lamarin Allah sai Allah ya zamanto mai kawo mana ɗauki yayin da wani rauni ya zo ya same mu na bashariya na ɗabi'ar ɗan adam ko kuma shaidan ya yi rinjaye a kanmu muka nemi mu saba ma Allah to idan dai Allah ya san mu tare da shi Allah ya san mu muna jibintar lamarin Allah to sai Allah ya sai Allah madaukakin sarki ya mana maganin wannan sharri ya mana maganin wannan zancen zucin ya mana maganin wannan fitinar ya mana maganin wannan tasirin na shaidan domin dama shine walicin Allah shi ne walicin Allah ga bayi na muminai Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur Allah shine waliyin muminai yana fitar da su daga cikin dufai ya zuwa ga haske dufai ya hada wato dufan jahiliya dufan kafirci dufan bid'a dufan saƙo dufan fasikanci dufan miyagun ɗabi'u sai ya fitar da su ya zuwa ga hasken musulunci ya zuwa ga hasken imani Shi ne ma'anar walicin Allah to shi yasa Jabir ibn Abdullahi, yake cewa madalla da wannan ayar ina wallahi na, ba na fata a ce na samu wani abu na duniya komai girmansa a maimakon wannan ayar da ta sauka gare mu wanda yake a zahirinta kamar bayyana rauni ne nasu amma kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi musu shaida da cewa shi waliyinsu ne saboda haka wani ya nuna kan cewa banu salima da banu haritha waliyan Allah ne domin Allah ya jibinci lamarinsu shi yasa da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam banu salima suka ce ya rasulullah gidanmu yayi nisa daga harami kai mana izini mu taso daga unguwar mu zo kusa da harami domin mu rinka zuwa sallah akai akai yace diyarakum bani salima tuktabu atharakum tuktabu atharukum diyarakum tuktabu atharukum ku gidajenku ku unguwarku za a rubuta ladan takin da kuke zuwa sallah kaga waɗannan in ba 'yan gatan annabi sallallahu alaihi wasallam ba yanda ya musu wannan uslubi wannan uslubi na na wato soyayya domin me domin wallahu waliyuhuma Allah waliyun su ne to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da waliyan Allah Allah ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum in waɗanda suka yi imani da ayoyin mu suka zo maka ce ne sallama ta tabbata a gare ku waɗannan saboda yanda Allah ya musu shaida cewa ya san cewa muminai ne kuma Allah waliyun su ne yayin da suka zo da wani abu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ijaba da lutufi ijaba da nuna soyayya saboda su kansu Allah ya musu shaida cewa Allah masoyin su ne Allah ya ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun muminai su dogara ga Allah shi shi kadai shine ma'anar taqdimin wa alallahi ba a ce ba a ce falyatawakkalul mu'minuna alallahi ba sai aka ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun muminai su dogara ga Allah shi shi kadai wato umarni ne wannan na tawakkali kuma aka tashi tawakkali din ai tawakkali da Allah shi shi kadai a kadai ta Allah wajen tawakkali tawakkali ma'anarsa shine izharul ajizi wa al-i'timadi ala al-ghaib bayyana bayyana kasawa da gazawa da kuma dogaro da wato da dogaro da wani ka nuna kan cewa kai ba za ka iya ba ba za ka iya ba wani ne zai iya sai dai wani ya yi maka to shine ma'anar tawakkali ka nuna kan cewa kai ba za ka iya ba Allah ne zai maka to amma wannan yana nufin kada kai komai ka ce a Allah ne zai yi alal misali kamar yadda waɗansu suke riyawa ce su ce ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا دا كنا دوغرو ga Allah yanda ya cancanta a dogara gare shi da Allah ya ciyar da ku kamar yadda yake ciyar da tsuntsaye su fita da safe da sassafe su fita cikin su ba komai su dawo cikin su a cike zai ce to ka gani tsuntsu fa tsuntsu ba shi da shago tsuntsu ba shi da ofis tsuntsu ba shi da rumfa amma sai ya je in ya fita sai ya je ya dawo a cike saboda haka in dai ka yi tawakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake in dai ka dogara ga Allah ba sai ka dauki wani sababi ba Allah zai ce wato Allah zai azurta ka wannan kuskure ne wannan mummunan fahimta aka yi ma hadisin tsuntsun zama ya yi a shekarsa yana jiran arzikin ya zo tashi ya fita fita ya yi ya ce tagudu suna fita da sassafe alguduwa shine jijjifi da sassafe su fita lokacin albarka bitanan ba su da komai a ciki eh, himasan cikinsu babu komai a ciki wata ruhu bitana a ƙarshen dare su dawo cikinsu a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ma'anar tawakkali tawakkali ba shine ka ce kai ba za ka yi komai ba Allah zai maka a'a tawakkali shine kai tanadinka bisa yadda hikima ta nuna amma kada ka dogara da tanadin ka dogara da ubangijin tanadin ka ce ba tanadin naka ne zai baka nasara ba Allah ne zai baka nasara in ɗalibi ne kai kayi karatu kayi karatu ba karatunka ne ya sa ka ci jarabawa ba taufiki ne daga Allah in kai ɗan kasuwa ne ka fita ka yi bakin ƙoƙarinka ka buga nan ka buga can ka je ka siyo kaya ka sha ɗawainiya ka zo waye zai baka ribar me zai sanya ka ka samu najahi a cikin kasuwancin naka ba wannan ƙoƙarin naka bane Allah maɗaukakin sarki ne to wannan shine tawakkali haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ya shiga ya shiga cikin kogo domin ya buya daga kafirai ya fita da daddare domin ya ɓadda sawu ya ɗauki hanya maimakon ya tafi hanyar madina sai ya tafi hanyar yaman ya je ya hau dutsen faur duk domin mai don ya ɓadda sawu duk wannan tanadi ne da shiri amma da wannan ya dogara duk da wannan dabarar sai ga su sun zo har kofar kogon kaga duk dabara ba za ta yi amfani ba a lokacin nan sayyidina baka ya ce ya rasulullah da ɗayan su zai duba karkashin kafarsa da zai gamu ya ce ma zannuka bithnaini allahu thalithuhuma me kake tsammani da mutum biyun da na ukun su shine allah to ka gani duk tanadin duk ya rushe idan da akan tanadin ya dogara ka da shi ma sai ya tsorata sai ya tsorata to amma ya nuna cewa zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam da Allah take ba da wannan shirin ba ga ɗaya da Allah take da dukkan shirin da aka yi ya rushe ya ruguje sai suka ce to babu kuma wanda zai iya tsirar da mu sai ce ba wanda zai tsirar da mu sai Allah saboda haka mai da riwayoyin sira suka zo sai Allah ya turo gizo gizo ya zo ya yi saka ya turo kuciya ta zo ta yi kwai a kofar kogon suka zo suka ce a'a inda akwai mutane a cikin nan wajen ba za mu ga yanar gizo-gizo ba yaushe mutane za su shiga cikin nan wajen ga shekar kuciya a wajen da ɗanta da kwanta ya zama kan cewa tana nan bata tashi ta gudu ba saboda haka sai Allah ya ɗauke ganin su haka zalika wajen yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya musulmi a matsayin su ya ba mu kowa mukamin sa ya kwadaitar da su akan su jihadi amma kuma ya kwana yana addu'a yace in tuhlak hadhihi al-isabatu lam in tuhlak hadhihi al-isabatu lam tu'bad fil ardi ya rabb yace in ala an aka kashe wannan jama'ar ba za ba za a bauta maka a bayan kasa ba sai ya tawakkali tana to haka mumini ya kamata mu mi tanadi wajen dukkan abin da zamu mi tanadi wajen dukkan abin da zamu sannan mu dogara ga Allah ba mu dogara akan ba mu dogara da dabaran mu ba ko da tanadin mu mu dogara da ba da mu ba ba da iyawarmu ba ba da mu ba ba da iliminmu ba a'a da Allah haka nan ma wajen wajen neman tsira a wajen Allah kada ka duba yawan ibadarka kada ka duba yawan iliminka kada ka duba yawan kardadonka na ka tsaya akan tafarkin sunna duk ba wani ne zai tsirar da kai ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ɗayan ku da zai tsira da ayyukansa suka ce wala anta ya rasulullahi yace hatta ni illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl sai dai Allah ya lullube ni da rahama da gare shi da falala wannan shine ainihin tawakkali ka dogara ga Allah a cikin bautar Allah ka dogara ga Allah wajen wajen neman tsira a ranar lahira ka dogara ga Allah wajen samun abin da kake nema a nan duniya dukkan wani abu akwai abin da dogaro ga Allah to wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan ibada wanda ba a yi ma kowa sai Allah kada ka dogara ga kowa in ba ga Allah ba a nan ne imanin mutum da tauhidin mutum yake bayyana a nan ne imanin mutum ya yarda da rububi ya yarda da cewa Allah shine kadai mai yi shine kadai kuma mai warwa shine kadai kuma wanda yake hanawa shine kadai wanda yake bayarwa a nan ne imanin ka zai tabbata gwargwadon saninka da Allah gwargwadon karfin tawakkalinka kuma gwargwadon karfin tawakkalinka gwargwadon gaskiyar imaninka da Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa suka fi kowa tawakkali yayin da aka zo aka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu zo mu gani a cikin karshen wannan sura innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum mutane sun haɗu domin su yaƙe ku ku ji tsoron su fazadahum imana wannan magana sai ta ƙara musu imani imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya ishe mu madalla da shi a madogara wannan ita ce kalmar tawakkali hasbunallahu wa ni'mal wakil shi yasa abdullahi dan abbas yace qalaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina qila lahu inna an-nasa qad inna inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa qalaha ibrahim sallallahu alaihi wa sallam hina ulqiya fi an-nar wannan kalmar <clears throat> ita da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yayin da aka ce mutane sun haɗu domin su musu domin wato su halaka su yace hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu madalla da shi a madogara ya ce haka annabi ibrahim ita ya faɗa yayin da aka jefa shi a cikin wutar da aka rura wuta aka jefa shi a ciki ƙarshen abin da annabi ibrahim ya faɗa kenan ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil to da annabi ibrahim ya faɗa me ya faru sai aka ce ƙulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ke wuta ki zamanto sanyi sanyin kuma ba mai halakarwa ba mai aminci ga ibrahim nan wa zai iya yin wannan ba wanda zai iya yin wannan mala'ika jibrilu ba zai iya yin wannan ba babu wani mala'ika da zai iya yi ballantana wani ballantana aljan ballantana wani wai shi ruhani wanda ba a san shi ba baya cikin istilahin baya cikin kundin baya cikin kamusin addinin musulunci ruhani ba mutane ne kawai suke yaudarar mutane shaidanu ne ake cewa ruhanai shaidanu ne ake cewa ruhanai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta me ya faru gare su fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwan Allah sai suka dawo da falalar Allah da ni'ima daga da ni'ima daga Allah da kuma falala da ƙari suka samu ganima suka cika asuwa kuma suka bi wattaba'u ridwan Allah suka bi hanyar yardar Allah maɗaukakin sarki suka samu wato lada mai yawa na cewa sun aiwatar da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala to wai ita ce mabudin tawakkali hasbunallahu wa ni'mal wakil mm, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga cikin sunnarsa yana yin ta sau bakwai da safe yana yin ta sau bakwai da yamma da sigar da ta zo a ƙarshen suratu tauba hasbi allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim daga cikin adkarus sabahi wal masa zikirin safe da yamma yana yana yin wannan ita ce kalmar tawakkali hasbi allahu la ilaha illahu allah ya ishe ni babu abin bautawa da gaskiya sai shi wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma amma eh, haka zalika ko mutum zai iya faɗanta mutlakan ba tare da wani adadi ba hasbunallahu wa ni'mal wakil amma kayyade ta da ake da adadi 450 cewa shine adadinta wannan hisabul huruf ne wannan abu ne na yahudawa yahudawa su suka fitar da wannan ilimin cewa kowane harafi a bashi adadi nasa in ka hada adadin hasbunallahu wa ni'mal wakil da ha da sin da ba da nun da alif da alif da lam lam da ha eh, in ka hada su ga baki daya ka adadin su zai tashi 450 jiya za ka an ce maka sirrin hasbunallahu wa ni'mal wakil ka ka jata sau 450 to wannan lissafin in kai haka kana koyi da yahudawa ne dan lissafin wannan yana daga cikin abubuwan da yahudawa suka kawo ka duba tafsir ibn kathir lokacin da aka saukar da alif lam mim sai suka ce wannan shine iya adadin shekarun al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da alif lam mim sad sai suka ce ah an ƙara masa da aka saukar da kaf ya ayin sad to wannan kuma ba mu gane shi ba su ne asalin wannan ilimin daga wajen su yake to shine ya shigo ya silalo ya shigo cikin al'ummar musulmi kuma aka mai da shi aka shigar da shi sai a hada wato sai ya zamanto a hada gaskiya tare da kuma ƙarya tunda ita hasbunallahu wa ni'mal wakil gaskiya ce yana daga cikin azkar na sunna da suka zo gashi Allah ya faɗa wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qalaha ibrahimu alaihi salam to amma da suka faɗe ta sun faɗe ta kafa ɗari ai kafa kafa ɗari da hamsin a'a wannan sai ka wannan dunahu khardaq abin nan ba za ka taba samun wannan ba to shine aka sai aka shigo kuma da wani abu dama shine mushkilar wato rashin istiqama akan tafarki a rinka waiwaye ana duba abin da waɗansu suke yi ba hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai hasbunallahu wa ni'mal wakil wajen dogaro ga Allah yayin da kake jin tsoro na wani abu yayin da kake neman abu ka dogara ga Allah domin shine zai baka dogaro ga Allah madaukakin sarki ya sa ya baka aminci da Allah maɗaukakin sarki kuma wannan sifa ta tawakkali tana daga cikin sifofin ihsani tana daga cikin sifofin da mutum zai samu maƙamin masu ihsani wato masu kyautata bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala wato keɓantattun waliyan Allah yayin da suka zamanto kan cewa ba sa dogaro ga kowa in ba ga Allah tabaraka wa ta'ala ba Allah ya sanya mu a cikin su ولقد نصركم الله yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata masa yake tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi wannan yaƙi na Uhud sai kuma ya mai da su ya zuwa ga su tuna da yaƙin Badar ya ce wala qad nasarakumullahu bi badrin wallahi Allah ya taimake ku a lokacin yaƙin Badar Badar wannan rijiyar ce da take wajen da take a nisan wajen kilo 120 daga Madina tana arewa tana kudu da Madina akan hanyar mutum in zai je Makka ta hanyar gabar teku wanda shine aka yi yakin farko wanda aka yi tsakanin musulmi da kafirai shine yawmal furqani yawmal taqal jama'an Allah ya ce wa laqad nasarakumullahu bi badr Allah ya wallahi Allah ya taimake ku a wajen yakin badr shine ma'anar lam dinnan lam dinnan al lil qasam lil qasam mai shimfiɗa wato ana kawo ta ne in za a yi rantsuwa duk inda kaga an kawo lam dinnan akwai rantsuwa wato Allah yana cewa wallahi qad tabbas nasarakumullahu Allah ya taimake ku bi badrin a wajen yakin badar wa antum adilla alhali kuna wato raunana al-idlal da ake nufi na wulakanta ai karancin adadi domin su su uku ne da goma sha uku suka fuskanci mutum dubu mutum dubu da, da, da dawaki da raƙuma suka doki guda ɗaya ne kawai ake da shi a cikin su ba mai doki illa mai ibn al-aswad amma Allah ya ba su nasara saboda haka kaga kenan ba adadi ne zai sa a yi nasara ba ba yawan karfi ba ne ba yawan karfi ba ne shi ya sa wato a cikin wannan kamar wato karfafa abinda zai karfafa su bani salima ne cewa kada ku rau kada ku karaya don kun ga wani sashe na rundunar musulmi sun yanke sun koma bayan munafukai wanda suke so wato su tozarta karfin musulmi kada ku karaya domin ai Allah ya taimake ku yayin da ba ku da adadi da yawa domin ta yaya kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah nawa ne sau da yawa ana samun wato jama'a kaɗan ta rinjaye akan jama'a mai yawa kamar da ya faru tsakanin annabi dawud da jaluta haka zalika a badar shine Allah ya tunatar da mu ya tunatar da da sahabbai da kuma mu wanda muke karanta kissar daga baya ya tunatar da mu wannan shi yasa ne koyaushe musulmi yayin da ya zamanto cewa sun rudu da adadinsu to sai Allah ya koya musu darasi wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam an ankum shai'a wa baqat alaykum al ma bima rahubat thumma wallaytum ku tuna ranar yakin hunain yayin da yawan ku ya kayatar da ku kuna tinkaho cewa yau kuna da yawa har kuna cewa lan nughlaba yawma idin min qilla ba za a yi ba za a mana ba za a yi rinjaye akan ba saboda ba mu da yawa saboda sun fito wajen su su dubu goma sha biyu ne an ankum shai'a wannan yawan naku bai wadatar da ku komai ba wa zaqat alaykumul ardu bima rahabat kasa ta takura a gare ku duk da yalwatar ta rasa inda za ku sa saka ku thumma wallaitun mudbirin sanan kuka juya baya kuna masu tsirewa thumma anzala allah sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa anzala junudan lam tarauha wa azzaba alladhina kafaru sanan allah madaukakin sarki ya saukar da nutsuwarsa a cikin ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai ya saukar da rundunoni da baku gansu ba mala'iku suka zo suka yaƙi tare da ku ya azabtar da mutane waɗanda suke kafirai saboda haka nasara ba ƙarfin ku ne zai baku nasara ba ba yawan ku ne zai baku nasara ba dalili akan wannan shine yaƙin badar ku tuna da yaƙin badar ba ku da yawa ba ku da tanadi ba ku da ƙarfi ba ku da shiri ba ku fito ma don ku yaƙi ba kun fito don ku samu ganima ne amma Allah ya baku nasara sai Allah ya ce fattaqullah dan haka ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun domin ku zamanto masu godiya ga Allah domin ku zamanto masu godiya ga Allah wato taqawa tana daga cikin sabubban zamantowa mutum ya zamanto daga cikin ashakiri yayin da kake taqawa yayin da kake tsoron Allah wannan zai kai kai zuwa ga sifar masu godiya ga Allah wanda yake da sifa da tafi kowace daukaka wa qalilun min ibadiy shakur kaɗan ne daga cikin bayina in ji Allah masu yawan godiya ga Allah wanda yake wannan yana daya daga cikin hujjojin da malamai suke kafawa cewa godiya ga Allah tana zamantowa da zuci tana zamantowa da harshe tana zamantowa da gabbai domin taqawa akwai abin da za ka yi na taqawa da zuci hmm. ka ƙi yin shirka a zuci aiki ne na zuciya akwai abu na taqawa da za ka yi da baki shine ka ƙi faɗan ka ƙi yin ƙarya taqawa ne ka ƙi cin naman mutum taqawa ne akwai kuma taqawa da za ka yi a aikace shine da ƙarfinka da ƙafarka da hannayenka ka yi aiki na bin Allah to duk wannan Allah ya ce yana daga cikin ashukur yana daga cikin godiyar Allah saboda haka zaka gode ma Allah da zuci kasancewa Allah ne ya maka ni'ima ka gode ma Allah da harshe shine ka ambaci kai godiya ga Allah kuma ka ambaci wannan ni'imar Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza hmm? ba kai shiru ba domin in kai shiru kamar kana riyawa cewa kada a ga kada a ga wallanka a ga kan cewa ashe ma wannan muna tsammanin abin ashe ma duk duk sa'a ce kawai wai wai kasan idan mutum ya samu mutum ya samu a kamar dalibi ne mai karatu dalibi ne mai zamantowa na ɗaya baya so ya bayyana cewa yana karatu yayin da ake karatu shi sai zo ya ta hira da mutane ba karatu yake ba ya yi bosho sai ba a nan sannan sai je ta karatu da wai don ba so yake a ce aikan cewa wannan ai dan baiwa ne dan baiwa ne wato a ringa ganin kan cewa kamar wata baiwa ce yake da shi da wani kokari nasa a'a ba wai kokarin da yake bane kamar yadda kowa yake na wajen karatu to waɗansu idan mutum bai ambata ni'imar Allah ba tamkar yana so ya nuna wa mutane wannan ne cewa wannan abin da hoga ina ciki ai kawai abin nan a a a a danni ne eh kamar yadda Allah ya faɗa ba a cikin suratul zumar hmm. to shi yasa ka faɗa Allah ya yi mun kaza Allah ya yi mun kaza kaga sai ka fitar da kanka daga cikin wannan babu kai din Allah ne din yayi godiya ta biyu kenan sanan ta uku a aikace ni'imar ya zamanto kai aiki da ta yadda Allah ta'ala yake so in kai haka sai ka zamanto daga cikin ashakirun to wannan shine tsoron Allah fattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun dan ku zamanto masu godiya ga Allah na'am إذ تقول للمؤمنين ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم إذ تقول للمؤمنين كتنا يا رسول الله يا عندك كي مؤمني ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة shin bai ishe ku ba ne ubangijinku ya karfafa ku da dubu uku na mala'iku munzalin da ake saukar da su daga sama wato abin da ya faru gare su kenan wajen yakin badar wannan bai wadatar da ku ba ku ga amfaninsu ba ya saukar muku da mala'iku dubu uku mala'iku dubu uku su ne suka sauka a lokacin yakin badr dubu ɗaya ƙarƙashin jagorancin a mala'ika jibril dubu ɗaya ƙarƙashin jagorancin mala'ika mika'il dubu ɗaya ƙarƙashin jagorancin mala'ika israfil da suka sauka sai iblis ɗan lis wanda yake yazo wajen a matsayin ya zo a surar tsohon na jadu a surar suraqata bin malik sai ya arce sai da ya dangana da bahar maliya al-baharul ahmar yana cewa ya rabbi an jizni ma wa'adtani ya dauka cewa karshen al'amarin ya zo ya ce to Allah ya ya kai da kai ba na ba mun yi da kai kan cewa zaka kyale ni ba sai ranar alkiyama yaya nake ganin kuma wannan al'amari yana zuwa ya arce to Allah ya ce wannan bai ishe ku ba wato wannan ba zai sanya ku wato ku samu aminci da Allah ba shine sai Allah ya ce bala ya ishe ku na'am ya ishe ku wannan to in tasbiru idan kuka yi haƙuri wato kuka yi jimri kuka jimre kuka jimre akan tsayawa kan haƙƙin Allah wa kuka ji tsoron Allah ba ku saba ma Allah ba ba ku fita daga cikin da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in yace ku tsaya anan ku tsaya anan kakku bannan kakku bannan Waya ya'tukum min fawrihim hadha kuma su kafirai suka zo musu a wannan marar tasu da suka zo muku cike da fushi suka far muku yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin Allah zai ubangijinku zai karfafa ku da mala'iku guda 500 min eh, bi khamsati alafin min mala'ika zai karfafa ku da mala'iku guda 5000 musawwimin masu alama suna sauka da alama suna sauka da alama alamar cewa waɗannan gwaraza ne wanda suka zo domin su karfafa bayan Allah mumine wannan alkawari ne Allah ya yi alkawari ne Allah ya yi musu cewa idan dai kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah a wannan marar ma ta yaƙin Uhud kuma kafiran nan suka zo suka far muku da yaƙi tunda a lokacin duk ai ba a soma yaƙin ba in dai suka zo suka kawo muku ɗauki za a yi yaƙin to a in dai kuka dage akan haƙuri da bin Allah da tsoron Allah Allah zai karfafa ku da mala'iku dubu biyar Allah zai karfafa ku da mala'iku dubu biyar a nan wajen sai malamai suka yi saɓani shin mala'iku sun sauko sun yi yaƙi a ranar yaƙin Uhud ko ba su sauko ba kamar yadda suka sauko a yaƙin Badr akwai hadisin Talha bin Ubaidillah ya ce ya ga mutum biyu wanda bai taɓa ganin su ba suna yaƙi yaƙi mai tsanani ɗaya a gefen daman annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya a gefen hagunsa bai san ko su waye ba daga baya ya tambaya da ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jibrilu ne da mika'il to wannan sai yasa waɗansu malamai suka ce mala'iku sun sauko tun daga mala'ika jibril ya zo da wannan da mika'il da wannan nassin wannan hadith din waɗansu malamai kuma suka ce a'a mala'iku ba su sauka ba a wannan yaki saukan mala'ika jibril da mika'il wannan sauka ce hasa don kare annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai amma saboda abin da ya faru na saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku ba su sauko ba saboda a koya wa musulmi wato cewa saban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsada gare shi ai bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam tsada gare shi saba masa kuma mummunan hadari ne saboda wannan shine abinda daga cikin malaman tafsiri na wannan ya rage kuma domin tarjihi tsakanin waɗannan guda biyu a bibi riwayoyi na sunna waɗanda suka zo na yakin uhud a hadisai da suka zo na bayanin abubuwan da suka faru idan an samu shawahid wanda yake rinjayar da ɗayan sai a rinjayar da ɗaya daga cikin akwal ɗin allah maɗaukakin sarki shine mafi sani amma a sannan a nan wajen kun ga dai koyaushe a wannan bigire na biyu kenan da allah yake ishara ga waɗannan sifofi guda biyu as-sabr wa can wajen tanadin da ahlul kitab wajen wato kaidin da ahlul kitabi da kafirai suke yi ma musulmi da munafikai suke ma musulunci Allah ya ce in tasbi wa in wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a in kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah kaidin su ba zai cuce ku da komai ba nan kuma wajen jihadi yace bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin Allah zai karfafa ku da mala'iku in kun yi as-sabru wat taqwa wannan sifofi suna da muhimmanci kwarai da gaske shi ne wato kana jin ɗacin ɗa'a ka dage a kan yinta kada ka kada ka ƙosa domin sau da yawa abin da yake cutar mu kenan ka ga mutum ka buga ka buga ka buga ka buga daga zarar ka ga wata haramta ɗan gifta hmm, sai ka ce to ai allaruratu sai ka kamo ta bayan kuma da ka ɗan yi haƙuri ɗan kaɗan za halal ɗin ne dama arziki ne Allah ya rubuta in ka kai hakuri dan kaɗan arzikin sa ya zo domin arziki Allah ya rubuta shi sai ya zo maka ka ji tsoron Allah ka nema ta halal ka je ka yi hakuri zai zo maka ta halal ɗin, to amma wani lokaci sai ka ga mutum ya kosa ya kasa hakuri ɗin. Hmm? to don haka idan mutum ya yi hakuri akan tsayawa akan bin Allah hmm? kuma jaraba da Allah zai yi shi kansa ɗin ka nema ka nema ka nema ga Allah bai ka ga fatahin bai zo ba jarabawa ce intizarul faraj kana sauraron Allah ya kawo yayewa daga cikin kuncin da kake ciki ibada ce ibada ce domin ibadar wanda yake yi da tsananin da matsananciyar bukata ba kamar ibadar wanda yake yi ne a koshe ba wani bawan Allah ne wani malami mutanen gari suka zo suka ce za a je roƙon ruwa ana ganin cewa shi mutumin kirki ne malami a salihi sunni ya zo ya jagoranci a jero kan ruwa sai ce to ku saurara sai ya shiga duk abin da ke cikin gidansa sai ya bayar sadaka ya ce ku zo mu fita yanzu yaya haka ya ce a dan ya zama kan cewa da gaske ni almuttar ne amma yujibul muttarra idza da'ahu Allah cewa shi ne wanda yake amsa ma wanda yake cikin matsananciyar bukata yayin da ya kira shi zan san cewa da gaske ina cikin matsananci ina san gida ba komai to kamar mutumin da yake amma mutumin da yake ya zama kan cewa shi kosasshe ne ko kuma ba ruwansa ma ko an yi noma ko ba a yi noma ba yana da abin da zai ci ina ruwansa ana addu'ar roƙon ruwa hmm? baya tunanin baya tunanin wato yanda fari zai yi a kansa saboda shi gani yake yi baya buƙatar ruwa hmm? to amma wanda yake ya zamanto yana cikin tsananin buƙata to shine yafi kowa gaskiya wajen nema wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai je yaki sai ya ɗauko talakawa da raunana da mabukata na al'umma ya kaddamar da su su addu'a ya ce wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum bi du'aihim wa tadarruihim wa ikhlasihim ana ba a ba ku nasara ba a ba ku arziki sai face saboda raunana daga cikin ku da kaskantar da kai da suke yi ma Allah da kuma ikhlasin su sun fi kusa wajen ikhlasi to shi yasa mutum ka dage sannan kuma bayan ka dage ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah shine ka kiyaye iyakar Allah maɗaukakin sarki musamman wajen jihadi musamman yayin da kake ka cewa abokan gaba sun kewaye ka ta ko'ina maƙiya saboda addini makiya saboda wata ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka babu inda zai babu makiya za su ci lagon mutum illa yayin da ya zamanto kan cewa kai kazami ne tsakaninka da Allah amma da za zaka zamanto tsarkakakke tsakaninka ga Allah to sai dai a buga a kyale ka shine bala in tasbiru wa tattaku haka Allah yake ta faɗan waɗannan sifofi na haka mu kiyaye su na'am Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah shi su waɗannan mala'iku karfafawar da yake al-imdadu bil mala'ika wa ma ja'alahu Allah wannan azamir na ja'alahu dinnan yana kuma ya zuwa ga ai al-imdadu bil mala'ika karfafawar da yake muku da mala'iku Allah baya sanya shi illa bushra lakum sai dai domin bishara a gare ku wato abinda zai nutsar da zuciyarku ku yi farin ciki cewa Allah maɗaukakin sarki din na tare da ku domin gashi ya saukan muku da mala'iku za su yi yaƙi da ku wali tatma inna bihi wali tatma inna qulubukum bi kuma domin zukatan ku su nutsu da su su nutsu akan cewa Allah maɗaukakin sarki wato zai karfafa ku Allah maɗaukakin sarki na tare da ku ba za ku karaya ba idan kun ga cewa an fi ku yawa domin in kun ga ku ba ku da yawa kun ga an fi ku yawa kuma kuka san cewa mala'iku Allah ya karfafa ku da su sai ku ce to ayar karancin namu akwai mala'iku da za su ƙara adadinmu. mu wannan sai ya sa muku rutsuwar zuci ku fuskanci jihadin kuna masu karfin zuciya wa man nasaru illa min indillah amma ita nasara ba daga kowa take ba sai daga wajen Allah ba karfafawa da mala'iku ce za ta baku nasara ba ba yawan adadin ku ne zai baku nasara ba Allah ne hmm? in yansurkumullahu fala ghaliba lakum in Allah ya baku nasara babu mai galaba babu mai rinjaye akan ku wa in yahzulkum in ku ya kyale ku bai baku nasara ba faman dhalladhi yansurukum min ba'di waye wanda zai taimake ku bayan sa babu shi yasa nan kun ga Allah maɗaukakin sarki haka yake mana da alkur'ani ya mana tarbiya ya koya mana aƙida da wato da aikace aƙida a aikace ba ka je ka ɗauki littafi ka karanta ka haddace ba a aikace a aikace haka aka koya ma sahabbai aƙida to haka ya kamata mu koye ta hmm. wa nasaru nasru illa min indillah wa man rizqu illa min indillah wa mat illa min indillah wa man shifa'u illa min indillah wa mal illa min indillah duk wani abu daga Allah yake sai ka yadda da wannan to shi ne zai zamanto kan cewa ka zamanto sadiqul iman kamilul iman haka Allah madaukakin sarki ya masa habbai irin wannan tambiya duk inda aka samu ya zamanto cewar bigire ya zo wanda za a samu wato raurawar zuci ko kuma karkatar zuciya ga abin da yake ba shi ba to sai ka ga Allah maɗaukakin sarki da manzansa sun yi amfani da wannan dama domin a koyar da aƙida yayin da ya zamanto ana dawowa daga yaƙin tabuk aka ce taguwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ɓata sai aka sai munafukai suka ce to kun gani wai wanda yake cewa labari yana zuwa masa daga sama taguwarsa ta ɓata ya neme ta ya rasa bai san inda taguwarsa take ba kuma wai ku gaskata shi suka samu dama su jefa shakka a cikin zukatan muminai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai ni ni annabin Allah ne ba na sanin wani abu na gaibu sai abin da Allah ya sanar da ni saboda haka ba wai ni ne komai cikin komai ba kamar yadda za ka gama jahilai masu yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kirari suke yi su ɗauki sufofin Allah su maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce musu ai ni annabin Allah ne ba na sanin gaibu sai abin da Allah ya sanar da ni kuma Allah ya sanar da ni ga taguwar can a bayar wancan bishiyar aje a ɗauko ta kaga inda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ni za ku ce ban san gaibu ba ga taguwar can a can a'a sai da ya nuna wa mutane tukuna tauhidi ya nuna musu Allah to haka nan Allah maɗaukakin sarki ce to gashi nan zai karfafa ku da mala'iku ɗin domin ku samu nutsuwar zuci ko kan cewa kun yi yawa to amma wannan yawan naku ba shine zai baku nasara ba wannan dan kawai ya baku albushir ne saboda ɗabi'ar ran ɗan adam ɗabi'ar ran ɗan adam yayin da ran ɗan adam ya zamanto babu bushir babu bushira a cikinsa babu albushir babu bushara a ciki ba zai iya komai ba ba zai iya komai ba shi yasa ba a son kunci ba a son damuwa shi yasa da yawa daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam na maganin kunci ne da damuwa hmm? du'aul karb abubuwan da suke kawar da kunci da bakin ciki da damuwa domin da yayin da mutum ya zamanto muktaib a cikin damuwa da kunci da bakin ciki ba zai iya yin komai ba ba zai iya amfana ma kansa komai ba ba zai iya kawo ma da kansa wani sharri ba shi yasa eh, eh, da zai yi eh, kamar mutum ne mutum ya yi jarabawa yaro ne ɗan makaranta ya yi jarabawa ya faɗi aka rubuta masa zai yi receipt ya damu ya damu ya damu to nan wannan receipt din sai zama to sababin repeat amma da zai samu bishara hmm, shi yasa iyaye nan su koyi mu koyi wannan uslubi na alkur'ani kullun ka rinka sanya ma yaro bishara a cikin zuciyarsa da zai samu bushara a ce masa za ka iya za ka samu ka mai da hankali in ka ga wani ma yayi ya samu wani bushara wanda yake zai samu farin ciki ba zai zamanto a cikin wannan damuwar da kunci din ba cikin sai ya samu nasara to shi ka ga gashi Allah yana aiko da mala'iku domin a samu wannan amini na bushara a cikin zuci saboda haka abin nema ce ko babu abin da yake kawo bushara irin zikirin Allah tabaraka wa ta'ala ala bi zikrillah tatma'innul qulub shi yasa addu'o'in da suke kawar da bakin ciki da damuwa duk zaka ga addu'o'i ne na zikiri la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin da'watul makruh kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirata la ilaha illa Allah al-halimul azim la ilaha illa Allah rabbul arshil azim la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ard rabbul arshil karim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir Allah Allah Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a duk wadannan addu'o'i ne da sunan Allah sai a kawar maka da wannan damuwar da kuncin sai ka zama to ka samu bishara to sai ka fuskanci rayuwa yadda ya kamata to sannan Allah madaukakin sarki ya koya mana tauhidi yace amma ita nasara daga Allah kadai take kuma Allah nan sai Allah ya kawo waɗannan sifofi shine sifatul iz izza cewa Allah al-aziz ne mabuwayi wa'ana ba wanda yake gagararsa ba wanda yake rinjaye a kansa shine mai buwaya al-hakim kuma gwani wato a inda kake tsammanin Allah madaukakin sarki ya iya abubuwa inda kake tsammanin abu ba zai yiwu ba sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya yi shi ta nan saboda gwanintarsa da iyawarsa نعم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين الله تعالى يتي ya taimake ku a wajen yaƙin badar liyaqta a tarafan min alladhina kafaru domin domin ya yanke wani bangare daga cikin kafirai a halaka su ko a kama su zaman tori batattun yaƙi aw yakbitahum ko kuma ya wulakanta su ƙalibu ha'ibin su koma suna tababbu wato wannan in Allah abinda Allah yake ma musulmi in ya ba su nasara a wajen jihadi ɗayan abu guda biyu wanda aka ambata a cikin wannan ayar sauran abubuwan za su zo abubuwa guda biyu da aka ambata a cikin wannan ayar shine a yanke karfin kafirai shine liyaqta tarafan min alladhina kafaru a yanke wani bangare daga cikin su ya zamanto an rage karfin sharri a halaka su su zamanto an kashe su waɗansu kuma an mai da su ribatattu kamammin yaƙi aw yakbitahum ko kuma ba za a kashe su ɗin ba amma sai ya zamanto su zo a gabza su kan cewa ba za su iya samun nasara ba sai su kunyata su tattare nasu ya nasu su gudu kamar yadda aka yi a wajen yakin ahzab sun zo da tanadi da shiri da kulle-kulle za su farma musulmi a madina ba a yaƙi ba allah ya zo ya aiko da iska da tarwatsa su suka gudu suka zamanto abin kunya abin labarin da abin labarin da ake aibata su a wajen larabawa wanda daga wannan ba sake wani yunkuri na su wato kawo hari ga musulmi ba to ɗaya daga cikin waɗannan natijin biyu allah maɗaukakin sarki yake yi yayin da ya saukar da nasara kamar yadda ya a wajen yakin badar din Allah yana walaqanna wannan liyaqta tarafan min alladhina kafaru dinnan ai wato Allah yana ba da nasara ne domin ya halaka wani bangare daga cikin musulmi daga cikin kafirai ko kuma ya kunyata su basu mutu ba amma ya zamanto kan cewa sun wato karfin su ya dakushe domin yayin da ya zamanto kan cewa mutane da suke da da karfi da adadi da wato da daddan tarihi ya zamanto sun zo sun yi yaƙi da daula wadda take sabuwa kuma ya zamanto kan cewa sun karaya sun gudu sun arce wannan zai karya ma'anawiyarsu zai sa duk wani wanda duk wani tunƙaho da da suke yi yanzu ba za su iya ba domin mu lura fa su ne a maka maka ita ce ainihin zuciyar kasashen larabawa kowa yana so ya shiga cikin kariyarsu kowa yana so ya mu'amala tare da su to yayin da Allah maɗaukakin sarki ya karya ƙarfin su kamar da ya a wajen yakin badar wannan sai ya rusa wato ma'anawiyarsu shine wato karfin zuciyarsu moral wanda ake cewa moral wanda yake yawanci yana daga cikin uslubin yaƙi ɗaya daga cikin manya-manyan uslubin yaƙi shine kai amfani da karfin propaganda domin ka karya wato karfin zuciyar abokin gaba to Allah maɗaukakin sarki duk wanda yake yi ma muminai da nasararsa shine yake shiga cikin yaƙin ya karya karfin kafirai in ma ta hanyar ya halaka su wa in ma ta hanyar kuma ya kunyata su ya wulakanta su ya tozarta su ya zamanto sun koma wato suna taɓaɓɓu al shine wanda yake bai samu abin da yake nema ba domin sun zo ne da niyyar a yakar musulmi domin wato su maganinsu ya zamanto sun koma ba su samu wannan ba na'am ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم الله تعالى يتي ليس لك من الأمر شيء باب وانا أبناء الأمرين na babu wani abu da ke gare ka ya rasulallah na al'amarin Allah al'amarin na Allah ne ga baki ɗaya kai baka da wani abu a cikinsa wato ma'ana al'amarin ba da nasara da shiriya da ɓatarwa wannan na Allah ne baka da wani rabo a cikin wannan an ce wannan ayar ta sauka ne yayin da aka jima manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo a wajen yakin Uhud yana share jini a hannunsa yana cewa kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum ta yaya za a yi wa huwa yad'uhum ila wa huwa yad'uhum ila al-huda ta yaya za a yi mutanen da suka suka rotsa fuskar annabinsu ta yaya za a yi su samu rabauta gashi ko annabun nasu yana kiransu ya zuwa ga shari'a sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada kai wannan al'amarin ba a hannunka yake ba shiriyar su da rashin shiriyar su wannan ba a hannunka yake ba kamar inda Allah ta'ala yake cewa ne laisa alayka hudahu. walakin Allah ya hadi man yasha shiryar da su ba akan ka yake ba Allah shine yake shiryar da wanda yake so innaka la tahdi man ahbabta ba ka shiryar da wanda kake so walakin Allah ya hadi man yasha Allah ne yake shiryar da wanda ya so to ka ji wannan an gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam min babi aula waninsa Allah madaukakin sarki tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan yake akan wannan akan wannan Allah madaukakin sarki ya rene shi ya tarbiyantar da shi akan sa yake amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi domin al'umma su lura domin al'umma su lura kada su ɗauki sifar allanta su ba ma wani ba Allah ba komai matsayinsa a cikin bayan Allah kowa dai a cikin bayan Allah kuma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahibul maqamil mahmud shine wanda zai je ya fuskanci Allah ranar da kowa daga Ibrahim alaihi salam da wanda yake kasa da shi daga annabi Adam da annabi Nuhu dukkan ulul azm kowa na jin tsoron fuskantar Allah kan ya nemi ceto ba wanda zai je ya yi wannan in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to ka ji duk wannan matsayi nasa in aka zo batun allanta Allah yake ce masa al'amarin ba naka bane domin kada mu musulmi mu kuskura mu dangana wata sifa ta allanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana ga waninsa saboda haka ina ga waɗanda za ga sun je suna roƙon wani ba Allah ba ina ga waɗanda za su je suna bama sifofin ilimin gaibu ga wanda ba Allah ba ka ji ana cewa wai wani zai maka salbu ya kwace maka imani wai sai ya kwace maka imani in ba Allah ba amma sai a tsorantar da kai bayan a rinka tsoratar da kai mutane a rinka ba su sifofi na Allah domin a bautar da kai ga wani Allah duk wanda ya wannan ya shiga cikin tafarkin shirka to Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana to sa min babi aula aw ya tuba aw ya tuba alaihim ko Allah ya karɓi tubansu wannan din an haɗa ta ne da waccan yaqta tarafan yaqta tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum aw ya tuba alaihim aw yu'adhibahum wato ɗayan waɗannan abubuwa guda hudu Allah yake yi da kafirai ko dai ya halakar da ya halakar da bangare daga cikin su a kashe su a kama su ribatattu ko kuma ya kunyatar da su su koma ba su samu nasara ba wajen yakin nasu su ji tsoro su gudu au ya tuba alaihim ko ya karɓi tubansu su musulunta su watsar da makamin su ce sun dawo cikin musulmi kamar da yanda ya faru ga waɗansu wanda aka kama su ribatattu wajen yakin badar suka musulunta suka zauna ba su koma madina ba ko kuma suka ce a'a bari mu koma ba su koma maka bakai ko kuma suka ce a'a bari mu koma maka sannan kuma sannan kuma mu dawo au yu'adhibahum ko kuma ya musu azaba shine ya kyale su a cikin kafircin nasu sai ranar alkiyama ya kama su ya azabtar da su tare da fir'auna da hamana da ƙaro haka Allah maɗaukakin sarki sunnarsa take to a cikin wannan al'amarin duk gabaki ɗaya nasa ne babu wani abu na wani mahaluki a ciki al'amarin na Allah ne shi yasa babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam sanin wannan a lokacin da nasara ta bayyana a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa nuna ubudiyya ya fi kowa girmama Allah ya fi kowa nuna tauhidi ga Allah mu duba mu ga mutanen makka abinda suka yi masa suka suka yi masa hukuba suka yi masa suka mai da shi saniyar ware da shi da duk wanda yake tare da shi suka sannan bayan ya je madina suka bi shi da yaki marra bayan marra duk wanda suka san zai taimake su a wajen gaba da shi suka yi kawance da shi sannan da Allah ya sallada shi a kansu ya shigo cikin makka yana mai nasara Allah bai taɓa sallada wani ya shiga cikin makka ya cita da yaƙi ba abraha da ya zo da giwaye sai Allah ya hana shi ya halakar da giwayen nasa ya halakar da shi ya turo musu da tsairan ababil amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sallada shi shiga cikin makka bayan an gama yakin an kama su duk gabaki ɗaya duk waɗannan manya-manyan da suka rinka yin azaba ga musulmi ga sunan burjik a gabansa a sararin ka'aba inda ake ɗawafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan ya hau kan kofar ka'aba Ga shi nan an bijirar da su a gabansa maganarsa kawai ake ji a kansu amma farkon abin da ya faɗa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده بابا أبن بوتا وعد قسكي سيشي شي كري الله أنجز وعدا يا تشك القور انسا ونصر أبدا يا تيمك باونسا وهزم الأحزاب وحده يروس كافري شي شي كري دك باب شونانسا أتكي سونان الله to haka sallallahu alaihi wasallam yake ya fi ko shine shugaban masu tauhidi shine shugaban masu nuna توحيدي da Allah ya ce masa laisa laka min al-amri shay' babu wani abu na al'amari a hannunka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma haka ya koya ma al'umma don haka mu kasance akan wannan mu kasance akan tauhidi mu tsarkake Allah kada wani ya zo ya ya ya kalubalance ka da cewa baka son annabi ko kuma baka ganin kimar annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka tsaya dan ka tsare janibin tauhidi wannan shine baya son annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine ba akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba san annabi sallallahu alaihi wasallam bane ka dauko dukan sifofin Allah kace zaka bashi hmm? wannan idan kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yara ne yan mata ranar ranar idi ya ji su suna waka irin wakar yara ta ranar idi din nan ya kyale su bai ce musu komai ba har ane musu inkari sai na abubakar ne musu inkari ya ce ya ababakar kyale su kowa da mutane suna da ranar idi mu ma ranar idin mu ce daga cikin abin da yake faɗa sai ya ji daga cikin abin da yaran suke faɗa sai suka je sai ya ji suna cewa Wafina rasulullahi ya alamu ma fi gadin a cikinmu kuma ga manzan Allah ya san abin da zai faru gobe yan yara ne fa ƙanana sai ce amma haza fada'o wannan magana ku daina ku daina yan yara ne saboda ana nema a bashi sifar Allah tabaraka wata'ala waye ya san abin da zai faru gobe ba in ba Allah ba to sannan wai idan mutum yanzu ya zo irin abubuwa da za ga an kawo a cikin kasidu da waƙoƙi wanda ake yi ba ma kamar wannan zamanin da ake yi kamar da da wato da gangan ma da takalar fada dan ana magana tauhidi sai waɗansu suka ga sun ɗauko dukkan abubuwan su zuba su ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ne kai magana yin annabi mun kamar kamar haka suke nema su faɗa to wannan kuwa abin da suke yi da Allah suke rigima kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam suke rigima domin abu ne aka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai su kuma suka zo suka ce shi wannan za su yi su nuna soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan jahilci ne Allah ya fahimtar da mu gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya fahimtar da mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisantar ta Allah ya sanya mu a cikin masu jagora ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين